ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara dan masu wannan masallaci mai albarka masallacin iskanul qur'an da ke unguwar fanar jaba cikin garin kano a wannan yammaci na ranar sha biyar ga watan tara hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam afon sha biyar ga watan goma hijiran manzan Allah sallallahu alaihi sallama dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya ma'ana wannan masallaci don ci gaba da karatunmu na ko kuma don fara karatunmu na littafin kitabu tauhid wanda farko wannan majalisi mun sauke littafin الشمائل Muhammadiyya. daga nan sai littafin al al'usulu salata daga nan kuma sai littafin Al-Kawai alkawai bil'arba wanda ya rushin falala Allah da ramarsa bayan gama wancan sai guda uku yau za mu fara littafi na hudu wanda wannan shi ne littafin kitabu tauhid <clears throat> ah suna wannan littafi kitabu tauhid sannan littafin da za mu yi amfani da shi wajen wannan karatu shine littafin da addoktor salih ibn Fawzan ibn abdullahi al fawzan ya waɗan takaitaccen sharhi Wannan sunan wannan littafi al-mulakhas fi sharhi kitab tauhid wannan shine littafin da za mu yi amfani da shi wajen karanta wannan littafi na kitab tauhid wanda wannan littafi na kitabu tauhid malamai suka ce abinda wannan suna ke nufi suka ce asalin kalmar kitab mazdar ne na kataba wanda ma'anarsa shine jama'a tattarawa shi sala da hatta alkitabatu bil qalam rubuta abu da alkalami ai tattaro kalmomi ne da jumloli su ne ake hada littafi sa aka ce masa mai kataba hatta na sojoji ana karanta alkatiba saboda ana tattara sojoji a cikinta to wannan littafi ne da zai tattaro bayanai akan tauhidi da abin da Allah ya wajabta wa bayi wato na ibada da kuma bayyana wa bayi cewa bayi cewa an halice su ne dan bautata wa Allah tabaraka wa ta'ala kuma littafin zai bayani akan shirka babba wato da abin da ke kore ta kamar yadda littafin zai magana akan shirka karama da kuma abin da ya kamata a koyi na shirka karama da bidiyoyi wannan shine littafin kitabu tauhid a takaice wannan rubuta wannan littafi shine a Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali wato shine Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali shine ya wallafa wannan ya rubuta wannan littafi shi ta za ka yan gida suna kai mana wahabiyya ai an ce ibn abdul wahab sai ke ce mana wahabiyya amma sun manta kuma al-wahhab suna ne na Allah ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ذاك sun guje mana wato muhammadawa sai ka bai da mu wahabiyawa sun gudu danganta mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai suka danganta mu da ubangijin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna gane ha wannan bawan Allah Muhammad ibn Abdul Wahhab ya taso ne daga cikin iyalai masu girma wanda suke da ilimi da tarbiyya kuma suna daga cikin kabilar Banu Tamim Muhammad ibn Abdul Wahhab malami ne mai da'awa a garin Najad nan a cikin birnin Riyadh. An haife shi a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar. Wato ya riga Shehu Tijjani zuwa. Shi Shehu Tijjani ya zo a dubu ɗaya ɗari ɗaya da hamsin. Kaga sai dai shekara talatin da biyar a duniya sannan aka haifi Shehu Tijjani. Muna gane ha? Muhammad ibn Abdul Wahab na daga cikin baiwar da Allah ya masa. Shi ya haddace Alƙur'ani. tun yana yaro kuma wannan shine mataki na farko na ilimi in kana so ilimi ma sauki to ka da alqur'ani muna gane ko karatun boko kake so ka zama da kakuri a cikin to ka haddace alqur'ani to Muhammad ibn Abdul Wahhab ya haddace alqur'ani tun yana yarinta sannan yayi almajirci a gurin mahaifinsa wanda lokacin mahaifinsa alkali ne a daidai wannan lokacin bayan shi ya yi karatu a wurin waɗansu malaman wanda ba mahaifinsa ba a garin Najad da Madina da Asa da Basra wannan ya sa ya samu ilimi fa'adrata ilman waziran a hallahu a wata da'awatihi mubaraka sai ya samu ilimi mai yawa mai kwari wanda ya ba shi damar tsayuwa da wannan da'awa da ya mai albarka kuma a wannan lokaci انتشرت فيه البدع والخرافات a wannan lokaci bidiyo'i da munanan abubuwa sun yadu da zuwa kabari a nemi albarkar kabari da bishiyoyi da duwatsu a lokacin ana yi musu kamar bauta tunda ana roƙonsu muna gane ana yi musu kamar bauta tunda ana ana roƙon zaga ji ana neman albarka a kabari ana bautar bishiyoyi ana bautar duwatsu wannan yasa Muhammad ibn Abdulwahab ya tashi da da'awa dan ne ila tafsih al wa ikhlas ibadati lillahi wahda dan ya gyara aqidar mutane ya ja su zuwa ga bautar Allah shi kadai wannan yasa wa allafa idata kutubin min ashhariha hadha kitab ya rubuta littafai idata kutubin ya rubuta littafai waɗanda yana daga cikin wanda ya shahara shi ne wannan littafin kitabu tauhid da wannan yayi ne dan me dan kore bid'o'i da shirka dan tsora mutane zuwa ga tauhidi da ta Allah tabaraka wa ta'ala malam yace fa kallaki ya qabulan aziman ladai ladal ulama wal muta'allimin malam muhammad ibn abdulhab ya samu karfuwa mai girman gaske a wajen malamai da kuma masu neman ilimi saboda abin da ya zo ya yada ilimi Muhammad ibn Abdul Wahhab sannan mutane da yawa sun kula da littafansa wajen yi musu sharhi da kuma karantar da su kaga littafin da muka karanta na al-usulul salasa na sani littafin da muka karanta na al-qawaid al-arba'a na sani wannan kitabut tauhid na sani iya da littafi akan sira yana da littafi akan tauhidi daban-daban ya samu karbuwa wannan littafi ya zama littafi na farko a irin tsarinsa wanda ya tattara fa'idoji masu yawa fatan mu Allah ya amfanar da mutane da yawa da wannan littafi nasu malam yace waqad baqiya shaykhu tilata hayatihi mu'allima malam iya tsayi rayuwarsa ba abin da yake yi sai karantarwa wa da'iyan ila ta'ala kuma zama mai kira zuwa ga Allah amiran bil ma'ruf yana umarni da kyakkyawa nahiyan an mun anil munkar sannan kuma yana hali ga mummuna ila an a har lokacin da aka karɓaransa a wani gari addu'iyya wanda yake kusa da madina ma wato birnin riya ya rasu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da shida da haka idan ka duba shekarunsa in ka sa tamanin da biyar ka gaya zama da ɗari biyu cikin kada da ɗari da shan an gane karka tamanin da biyar sannan ga shi da shekaru casa'in da ɗaya yana wannan aiki. Muhammad Ibn Wahab da aka ya yaye ɗalibai da yawa da masu da'awa. Malam ya ce Allah ya sadar da ladansa zuwa gare shi kuma Allah ya sa jannatin Firdaus ita ce makomarsa. Wannan shine ɗan tarihi kaɗan na Muhammad Ibn Wahab Da aka, abinda malam ya buɗe littafinsa da shi bayan ya ce kitabu tauhid sai ce wa ƙaunin lahi ta'ala faɗin Allah ta'ala shi ne farko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ma uridu min min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaq bil quwwati mace. abin da ya sa malam ya kawo wannan aya a wannan gurin saboda ɗan adam ya san dalilin da sa aka halice shi sai ka san me dalilin da sa aka halice ka sannan kuma ka ci gaba da yin abin da aka halice ka akan shi sai da ga ka a duniya kamar za ka tambayi kan daga ce wai me yasa aka halice ni to shine malam zai fara ma da shi anan amma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun ba dan komai na halitta mutum jinsin mutum da jinsin aljani ba illa liya'budun sai dan su bude ta ma ma uridu minhum min rizqin ba na nufin wani arziki a wurin dan ba wanda yake azurta Allah sai dai Allah ya azurta ka shi yasa yake fattahu inda Allah rizq to ne ma a wajen Allah wa ma uridu an yut'imun ni ba zan mutu da ni ba me yasa wa huwa yut'imu wa la yut'am wata qira'ar wa huwa yut'imu wa la yat'am shi Allah zai ci shi ciyarwa yake ma'ana Allah shi ke cewa amma shi baya. ko kuma Allah shi ne mai ciyar da wannan Allah Allah mai ciyarwa ne ba a ciyar da shi shine huwa yut'imu wa la yut'am da yake huwa yut'imu wa la yut'am Allah shi ciyarwa yake amma baya ci amma duk wani mai ciyarwa yana ci kana ciyar da mataka kana ciyar da yayanka a bisan time kai ma kana ci muna gane ha amma shi Allah yana ciyarwa ba a ciyar da shi da iya nan yana ciyar da ta ah, ba a ciyar da shi da kansa yake ci kenan to kuma ga wata kira da cewa huwa yut'im wa la yat'am Allah shi yake ciyarwa amma shi baya subhanahu wa ta'ala inna Allah huwa ar-razzaq Allah shine ma'abudu wato mai azuta zulquwa wanda yake da ƙarfi allace mai cikakkiyar dabara inda ƙarfi ake rinjayar Allah ne rinjaye shi inda dabara ne ma Allah shi kowa dabara ƙarfin Allah wato mai ƙarfi ne. Malamar ka ce, ma’anar wannan aya a dunkule, ana nufin cewa annan lana ta’ala a shubara annahu ma khalakal insani waljinna illa ne ibadaki. Mana Allah yana ba da labari ne biyan halittun mutum da albani ba sai don bauta ta ba, wannan shi abin da ya kawo ka duniya. Su da haka wannan ayin a cikinta akwai bayani akan hikimar da ta Allah maɗauki sarki a litta ɗan adam sannan me hikimar da Allah ya ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun dan Allah ya nuna ma cewa duk abin da shugabanni suke nema a wajen bayan su shi Allah baya nema Allah baya neman arziki ta hanyar bawarsa Allah baya neman abinci ta hanyar bawarsa a'a kawai Allah abin da yake nufi da cewa su bauta masa maslaha ce a gare su Da wanda ya gashi da yara yanzu kana da ɗa in ya arziki alfahari ya karanta ya ɗanka ya ce da kai ya shayar da kai ya masu Zala baya buƙatar wannan abin gurin bayan sannan in gid ɗanka zai gina ma gida ya sama masu gadi ka biya baka kariya Zala baya buƙatar kariya komai mana Allah shi bai da buƙata a bayansa abin da ya yake su bauta ta masa jan maslaha su don maslahar su me alaƙar wannan ayar da wannan babu an ce da wannan magana ya ta kitabu tauhid to wannan ayar annaha tadullu ala wujubi tauhid ayar tana a kan wajibcin kaɗai ta Allah alladhi wanda wannan هو إفراد الله بالعبادة شيء كأي تألّى أن يقول كمسا لأنه ما خلق الجن والإنس إلا لأجل ذلك من ألا بهذا الجنس أن أدم بالجنس الجن بس يدون من جنبه كان ألا أكلش منين بيكر الله شيني التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى كسكنت أدبان ألا شيني بوتا إن ألا ديك أبن ذاك يعيش أدبان ألا أكسكنت أدبان ألا duk wanda ya kaskanta a gaban ka zai yi abin da kake so ya lamu gani ibnu taymiya a cikin al-ubudiyya sai yake bauta shine ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah ita al-ibada ta tattaro duk wani abu suna ne da ya tattaro duk wani abu da Allah yake so ya gani shi duk abin da ka san Allah yana so kuma ya yarda da shi wannan abin magana ce ko aiki ne a fili ake ko a ɓoye shi ne bauta kuma wannan shi ne matsayi mai girma da bawa yake kaiwa a wajen Allah ka zama kana da cikin bayin da suka yarda su bayi ne ga Allah kuma suke bautata masa shi shi za ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne karanta da abdu abdu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina subhanallazi asra bi abdihi laylan الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إوجا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فأوحى إلى عبده ما وحى وأنه لما قام عبد الله wannan shine matsayi shi kaza bayan Allah na kwarai addu'a ya ubangi Allah ka yadda mu zama bayi a gare ka mu zama daga cikin masu bautata ba dan ba karamar kima ba ta daraja a ce ka shagalci da bautar Allah ka shagaltu da bautar Allah duk wanda ya shagaltu da bautar Allah za gan shi a nasi duk wanda ya shagaltu da kaɗai ta Allah za gan shi a nasi a nasi za gan shi amma mutum zai na bauta wani Allah ba Allah ba za gan shi a cikin damuwa to me za mu me me me za mu fa'idantu shi a cikin wannan aya imanin ya ware mana abubuwa biyar abu na farko wujubu ifradin lahi bil ibadati ala jami'i thaqalain al jinni wal ins don da ya dauka wannan littafin shi ne. yana talhisin abinda Muhammad ibn Abdul Wahhab ya rubuta ne a cikin kitabut tauhid da haka waɗansu ne zo fihi masailin sai tattare ma sai ce ma yustafadu domin kada. ya kuma kama 20 30 sai kama biyar sai ka fa'idantu da su to abu na farko shine wajibcin haɗe ta Allah da ibada akan nauyaya guda biyu su waye guda biyu sune aljinni wal ins aljinni wal ins وجوب إفراد الله بالعبادة على جميع الثقلين الجن والإنس الجن والإنس أنا التفسير من الثقلين وجب تنكدي كألا لعبادة أقل نويا يا بجادو قبائل سنوا aljanu da ko mutane shi kawai za a ga kamar yadda a cikin mutane akwai ɗan wuta akwai 'yan aljanna haka a cikin aljanu akwai ɗan wuta akwai 'yan aljanna wa anna minna salihuna wa minna duna zalika kunna tsara'ika idada wa anna minna almuslimuna wa minna alqasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada wa amma alqasituna fa kanu li jahannama hataba da haka kuma aljanu akwai ɗan wuta akwai 'yan aljanna dala muna gana abu na biyu bayanin hikmatin min khalqil jinni wal ins wannan ayar ta yi mana bayanin hikimar halittar jinsin ɗan adam da jinsin aljani abu na uku annal khaliqa huwa alladhi yastahiqqu al-ibada duna ghayri wanda ya halitta shine kadai ya cancanci abota ta masa banda walinsa mimman la yakhluqu daga cikin abubuwan ba sa iya halitta malam yake fafi hada raddun ala ubadil asnan wa ha a cikin wannan magana akwai raddi ga masu kusan gumaka da wani su domin duk wani abu Allah kaɗai ke kaɗai tawa da ibada kaga kenan wannan yana nawa ba za ka je ci ba za ka je ka samu wani shehi ko wani wani a cikin kabari ka roƙe shi ba dan addu'a ibada kaga dan an je an binne wani a makamartar waliyai karantar makarantar ɗandolo ko makarantar mai wayo ne ma a kai shi to dai ya wato bala bala ka je ka roƙe shi da sunan wani domin addu'a ibada ce Allah kaɗai ake roƙa wa kana rabbukum ud'uni astajib lakum ubangiji ya ce ku roƙe ni ni kaɗai ni kadai zan amsa ba. manzo Allah ba a ce a roƙe shi ba sai Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yashkurun in bayna sun tambaye ka game da ni sai ce fa inni kare ina nan a kusa da ilimina da jina da ganina ujibu da'wata dari idza da'a amma da zaki na ina kan ina amsa addu'ar mai kira idan ya kira ni kaga Allah ne ke karba addu'a shi sai Allah ne yake magana akan kuma kai ce والذين تدعون من دونه ما يملكون من تسمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير in kun kira su ba za su ba in ma sun bi ba za su yi amsa muku saboda su ba ahalin wannan bane wanda ake kira ya amsa shi ne wa Allah wanda ake kira ya ji shi ne wa Allah amma duk wani waliyi da ya mutu ko ka kira shi ba ba in ma ya bi ko ba abin da zai yi ai alwan sanyi in kana so ka gane shi wanda yake tsayuwa da bukatun mutane abu biyu ya samu sa duk wani ko wanda ba shi wannan abu biyun yana samu la ta'khudhuhu sinatun wala naw shi Allah bai gingadi ko bai bacci abu nan ko baya mutuwa kullu shay'in halikun illa wajha Allah ne kadai yake tabbata wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu man 'alayha قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام Kowa da gani a bayan ƙasa zai kare zai mutu waye zai saura shine Allah shi isa ya zama al-hayyu al-qayyum mana ra'ayin da mutuwa ba ta riskarsa mai tsayuwa da al'amuran mutane da gajiya da kasawa ba ta riskarsa subhanahu wa ya ka shi kadai yake amin a bauta ta masa kowace irin hanya shine kadai

idan ka duk lokacin da zo ana karanta tauhidi za ga yan bid'a ana faɗa da su saboda kamar kana cewa a daina bin shehunan saboda shehunan sun kama mutane akan haka abu na hudu bayanu dinan Allah subhanahu wa ta'ala an khalqi aya ta nuna mana wadatar Allah gaban abin da ke hannun bayansa wa hadatul khalqi ilayhi da ko buƙatar mutane zuwa ga Allah shi Allah bai da buƙatuwa zuwa gurin mutane amma dukkan mutane suna da buƙatuwa zuwa wa zuwa ga Allah shi sa kira kansa Allahu Samad shi kowa yake nufata da bukata li Allah ko khaliq domin Allah shine maliki wa hum makhluqun su kuma ababan halitta ne wa ya halitta su ne Allah da haka sun ce da bukatuwa zuwa gare shi bai da bukatuwa zuwa gare shi abu na biyar ikbatul hikmati fi af'alillahi subhanahu wa ta'ala bayanin hikima a cikin ayyukan Allah ta baraka wa ta'ala to wannan shi ke cikin wannan aya sai malami ce wa qawlihi ta'ala da kuma faɗin Allah ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an na'budu Allah wa nastanibu at-taghut Allah ya ce walqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan wallahi hakika mun aika a cikin kowace al'umma mun aika wani manzo na musamman mai manzo yake gaya mutane ne an na'budullah ku bautata wa Allah shi kadai wajtani buttahu ku ne dukkan wani abun bauta wanda ba Allah ba domin kalmar at-tagut asalin an samu ta ne daga at-tubyan ne at-tubyan shine ƙetare iyaka muna gana shine ƙetare iyaka ma'ana mujawazatul hadd da haka duk wanda aka bautata wa ba Allah ba kuma ya yarda da wannan bautar da aka masa ya zama tsagutu dan yayi mai ya ƙetare iyaka inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya lalle mu lokacin da ruwa ya ƙetare iyaka sai muka ɗauke ku a cikin kwalakwal muka tsere ta. to da haka duk wanda aka je aka bautata kalmar at-tagut suka ce asalinta daga at-tughyan ƙetare iyaka yanzu idan nan gurin ruwa nan ake so ya zo in ya hauro zo nan ya ƙetare iyaka in shari'a ta ma boundary yaran gurin in ka ƙetara ka ƙetare iyaka to da duk wanda aka bautata wa ya yarda ya ƙetare iyaka ta bayi ya koma iyaka ta wa ta Allah to ga ya ƙetare iyaka shi ta a kira shi da ashabu Dala Allah mun gane idan mun kalli wannan aya cewa lallai Allah tabaraka wata'ala yana ba mu labarin cewa ya aika da manzo a cikin kowace irin jama'a kowane irin karni akan ka'idar ta ta wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula mu kasance muna yi kowa a zamu sai an aiko mai da manzo manzon ya mai da awa bai yadda ba in manzon ya mai da awa bai yadda ba to annabi ya saba rusulan mubashirina wa munzirina likai la yakuna ala li Allah ya kula yakuna lillahi ala Allah hujjatun ba'da rusul da haka manzanni ne Allah ya kawo mubashirina wa na. suna bushara suna gargadi dan kar ya zama mutane su samu hujja a gurin Allah akan Allah bayan manzanni sun tafi sai ai Allah kai ne kace ba za ka yi adawa ba sai ka aiko mu dukun ba ka aika mana shi sa Allah yake aiko rusulan mubashirina wa munzirina an gane wannan manzanni ya da ohun ila ibadatin lagi wahada za su kira su ne zuwa ga mutar Allah shi kadai wa tsarki ibadatin masu ba kuma su hana su bautata wani wanda ba Allah ba. Falam yazal yursilu rusula ilan nasi bi dalika munzu hadatha shirku fi bani adam fi ahdi nuhin ila an khatama ummi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah bai gushi bai na aiko da mangani. wannan sun ma'arshen na rusulana tatra wani bayan wani wani bayan wani wani bayan wani tun da aka fara shirka a cikin 'ya'yan annabi adam a zamanin annabi ne ana aka fara shirka a zamanin annabi ne me da aka shirka shine mutanen annabi ne kamar yadda abdullahi dan abba ya faɗa ai bayan waliyai da mutanen kirki sun shuɗe da suka sai suka ce ya kamata mu hotunan su mu gina gumakansu a masallaci ba can mu bautata musu ba sai dan mun shigo ɗakin bauta su ringa tuna mana Allah su ne waddan da ya gusa da ya suwa'a da ya gusa da ya uka da nasara na haka aka yi zana hotunan su a ɗakin bauta in an zo sai a gan su bayan Allah ba su wutar Allah kowa sai ya dage da bauta kaga ba su ake bautata ba da zamani yayi tsayi mutanen annabi nuhu kawai da sauke suka mai da su ubangiji suna ta bautata musu ai wa'annan su ne alloli a bautata musu wannan yasa annabi nuhu ya zo ya wa'azi ba dare ba rana ni da autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa farara yayi musu wa'azi ba dare ba rana amma wa'azi kara musu komai sai mai sai guduwa daga annabi har ma kuma aka samu su ma a cikin su ma zuwa sai ya ce a kan ku bar la tadrunna alihatakum wa la tadrunna waddan ko wuddan wa la suwa'an wa yaghutha wa yauqa wa nasra wannan zuma kan nan ku ku rabu da ku ci gaba da wuta musu wannan yasa annabi nuhu ya zo ya raba su da gutu kuma kan nan ya kai zuwa ga bautarwa Allah tabaraka wa ta'ala amma da suka imani da annabi nuhu ɗan kaɗan ma amana ma'ahu illa qalil ba waɗanda suka imani da annabi nuhu sai ɗan kaɗan ta da cewa yi dogon rayuwa yana wa'azi ولقد أرسلنا da kuma tufan فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالم sai shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi katada ya ce wannan shekarun wa'azi ne kafin su ya yi wasu shekara bayan su ya yi wasu shekara annabi ya rayu saboda shekara dubu a duniya amma ɗari tara da hamsin ta wa'azi to wannan yasa Allah ya rinda aiko da manzanni lokacin da shirka ta faru sai a kawo manzanni shi ka Allah jin kule ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an na'budu Allah wa nusallimu alayhi wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayya annahu la ilaha illa ana fa'budu ko na kuma ya kamata mu saboda ka'idar Allah ta wa kunna mu'adibina hatta nab'atha rasula an gane mun kalli ayar baya ta yi magana ne akan ka san asalin abin da aka aka halicce ka wannan ta biyu kuna so a nuna masa wannan abin da aka halicce ka kuma sai kai wa'azi a kanta shine munasabar ka wannan aya wannan ta tunatar da kai abin da yake wajibinka da kuma dalilin da yasa aka halicce ka dan kai kai sakaci to in ka bautata wa Allah ka zama daga cikin bayi masu bautar Allah to nas abin da ake so shine da'awa zuwa ga Allah kisa Allah gaya ma ya aika kowace al'umma manzo abin da yake gaya al'umma shine ku bautata wa Allah ku nisanci rahutu na Allah mun gane to wannan yana nuna cewa Allah da'awata ila tauhidi wa nahya an shirki yin da'awa zuwa ga tauhidi da kuma hani ga shirka muna gane ha hiya muhimmatu jami'ir rusuli wa atba'ihim wannan shine aikin dukkan manzanni da mabiyansu dole ne a yada tauhidi a cikin al'umma amma za a yada a yada bil hikmatu wal maw'izati al hasana ba sai ka ci mutunci ko kai wulakanci a faɗa abin da yake shine daidai addini muna gane ha saboda kullun zamu da awarmu mu mu yi ta a cikin girmamawa da mutunta kai mai da'awa abin da kake so shine a fahimce ka yau idan aka ce kai shekara goma kana wa'azi an samu mutum ɗaya da ya bar shirka ya dawo tauhidi saboda kai kai nasara ko kuma ka san ba za ka je ka yi gaya mutane magana da ga dama kuma sai su fahimce ka shi sa kullum ita da awar ana yin ta ta hanyar da ya kamata ta hanyar mutunci shi sa masu dawa ce su zama suna da mutunci suna da kima ganin ku ringa ɗaukan maganganu na mutunci da girmamawa da mutunta muna gana ko da ba wa'azi ba ko abu ne tsakaninka da al'umma za a gudanar da shi ka gudanar da shi ta hanya mai sauƙi ta hanyar mutunci sai ga abokai na tafiya daidai ko abota za ka yi kai abota da mutane da suke da mutunci an gane ko kai ko mace za ka je neman aure ka nemi matar da take da mutunci duk abin da za ka in kai shi ta hanya mai sauƙi ta hanyar mutunci sai a zauna lafiya ba ga wani irin abu na rayuwa ba yau da za ka je ka auri mutum da ba ta da mutunci tsoron da saɓani ya samu tsakanin kai da ita to sai ta ci mutuncin ka sai ta ci mutuncin iyayenka sai ta ci mutuncin ɗan uwanka yau in za ka yi abota da mutum mara mutunci nan da kuka samu saɓani da shi a nan za a gane ainihin idan ka sama fajar idan yi rigima sai ya yi fajirci ya ci mutunci. Yasa za ka iyayenmu yan sa gamba da mutumin da bai dace ba sai ta raba mace. shi iyayenmu in ka je gidan da za ka yi aure gidan bai dace ka aura ba sai ana kan shi menene hikima hikima Shi ne abin da sa ake so ka auro yar gidan mutunci saboda kullum za ta yi ƙoƙarin kare mutuncin gidansu to a kare mutuncin gidansu dole kai mata kare mutunci ka kare mutuncin gidanku. Lala mun idan ka je ka auri mara mutunci kai kana da mutunci to da rage sabani ya zo ita dama mata da wani mutunci za ta zubar iyayen ta ba da wani mutunci da za a zo musu dan ba ta shi to kai da kake da mutuncin naka mutuncin za ka rinka kankafi da shi kana watsi da shi naka mutuncin za ka rinka shi to ai ita ba ta da shi in ka zage ta ko ka zage shi wa kana da in ka ci mutuncinsa ko ka ci mutuncin shi wa ka ce mutunci amma shi in ya zage ka ya cuce ka in ya zubar da mutuncin ka ya cuce ka shi sa aboki sai kada kai makoci ma sai kada mace sai kada ba wacce dole don kacce zubar da mutuncin ta ba za ta zubar da naka mutuncin ba abokin da dan kar ya zubar da mutuncinsa ba zai zubar da naka mutuncin ba amma ka je ka abota da wanda bai da mutunci ka je ka nemi mace ka aura wacce ba ta da mutunci danginta ba da mutunci duk lokacin da sabani ya haɗa ku ba za ta biyo sabanin ta hanyar mutunci ba duk lokacin da sabani ya haɗa ku da shi ba zai biyo abin ta hanyar mutunci ba a'a saboda yana da zai hassada ko ta hassada matsayinka da ko mutuncin ka da da shi da haka sai ya gaggawa ya je mai ya zubar ma da wannan mutuncin naka wannan kuma da ƙarya da ƙadace da sharri da zai ma wannan ko bai namu saboda da mutunci na da gane shi ta ake iyayen wani da malamai da sarakuna sun za ka yi aure shanyi yi cikin gidan da za ka yi aure da mutum za ka ta dace da kai kuma da dace da kai ba amma an akasa wani mutu ake bincike Sai ba za ka ɗauko kanka bodin da responsibility amma da ana bincike a kasa don ka ka bata ba ka ka ta gare Za ka ji abin da za mu yi hatta wannan da auren mita a ƙarƙashin mutunci abu uku har ka yi a taɓa mashi addininka mutuncinka da kuma ‘yancinka har ka yi a taɓa mawa na ka duk mutumin da za ka yi alaƙa da shi zai mutumin kirki an ilmar ila tas'al wa sal'an qarini fa kullu qarinin bil muqarin yaqtani in ka je kai abuta da mutumin banza wata da zai zubar da mutuncin ka sai kai mu'amala ka je ka aure matar banza za ta zubar da mutuncin ka zubar da ƴaƴanka me yasa saboda ai ita ba ta da mutunci iyayenta ba ta mutunci to ya in ka tashi zuwa mutum za ka zuwa mata ba ta da shi amma kai in an tashi zoma kana da mutuncin da sai a zarma amma kada sai amma sharri kuma a zama da mutunci amma sai dai shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ake kula da kai shi sa wannan da'awar awar mala kar ka ce bari ne wa'azi wai na na ba yan dariƙa haushi ko ne kaza a'a dole za a fita gaskiya amma ta hanyar da ta dace dole za a fita gaskiya amma ta hanyar da ta dace akwai abubuwan da ƙasar nan in kana so kai dan dariƙa kaɗai ba zai iya yi ba dan izara kaɗai ba zai iya yi ba yanzu wannan insecurity wannan insecurity da muke cikin yanzu alaka zai iya ƙasa, ba zai iya ba amma al'umma gaba ɗaya ta ta haɗa kai akan manufa ɗaya za ta iya ƙasa. domin ku wato mu al'umma suna dama ka tilasta gwamnati ta ɗauki matakin da ta dace domin wannan insecurity ka zo ka ce wai wai bandit ɗin nan sun fi ƙarfin security ko ya san ƙarya ne wannan wasu ƙarfin ba duk wanda zai zai ce sun fi ƙarfin shi ma san ƙarya yake amma in gwamnati ba ta dage ba to sai abin da su waye za ta gwamnati ta yage su ne al'umma in kun ce gwamnati ta yi ta ƙi to sai ku sauke wannan gwamnatin su kawo gwamnatin da za ta lalaba shi wani Allah ya samu dashi ma yustafadu min al-aya tsawon da zamu fa'idanta cikin wannan aya أن الحكمة من إرسال الرسل هي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك حكمة wajen aiko manzanni shine da'awa zuwa ga tauhidi da kuma hani da shirka abu na biyu anna dinan anbiya'i wahid addinin annaba guda ɗaya ne wani irin addini ne wa kowa ikhlasul Ibadatu lillahi wa tarku shirki shine wato ɗanɗanta bauta ga Allah da kuma mai bari shirka wa in shari'uhum ko da shari'o'in annaba sun ba mota amma dai an ce da su iya ɗaya su ne banul Allah muna gana akwai banul Allah akwai banul akhyar akwai banul ayan su annaba banul Allah ne mana addini su ɗaya ne amma shari'ar su daban-daban kamar yadda banul Allah ba ɗaya amma uwa kowa da kashi banul akhyar to kaga sun haɗa uwa da uba sannan ga banul ayan banul ayan sune uwa ɗaya uba ɗaya banul akhyar sune wanda uwa ɗaya amma kuma uba daban daban to amma su annabawa banul allah ne aqida ɗaya su amma kowa da shari'a ta. amma da wannan tauhidin guda ɗaya ne shi ne na cikin littafin da da tauhidi masu yawa da annabawa ce da suke nan duk wanda ya zo tauhidi sabanin wannan to ya biyo hanyar da ba ita annaba ta ba Allah ta'ala sai abu na biyu annar risalata annat kullal umam cewa wannan sakon da Allah na tauhidi ya gabe dukkan al'ummu ba iya al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane shi ta zaga annabawan kowa yana ga jama'a ta tauhidi لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أو قال امه أبود تاو الله برد أبو تأم الله وأنه واجب على جميع الأمم وأن التوحيد واجب على ذكر الأمة وأنا إذا لا بني كوي توحيدي للأجل شان القرآن والسنة هو سؤال رأيو أكثر abu na hudu a yi mu sha'anin tauhidi a afuwan wancan yace annar risalata Ahmad kullal Umar, sai ce wa kamatul hujjatu ala kullil ibad hujja ta ce akan dukkan bayi cewa sai sun yi wannan tauhidi sannan ilmu sha'anin tauhidi ayata mai girman sha'anin tauhidi wato wa annahu wajibun ala jami'il umam kuma wajibi ne akan dukkan al'umma abu na biyar fil ayati ma fi la ilaha illa allah min an-nafi wal ithbat a cikin wannan ayar akwai rukunin la ilaha illallah shine rukunin annafi wal isbat wa kalla ayar Allah ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an na'budu Allah wa nastanibu at-taghut ta wa Allah ku da duk wani abin bauta wanda ba Allah ba kaga an na'budu Allah wannan isbatu wa nastanibu at-taghut kuma wannan nahyi kisa an gure ce faman yakfur bit-taghut ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى lan fi sama laha duk wanda ya imani da Allah kaga ya sannan dole ya kafirce wa shi shine la ilaha wa yu'min billah shine illa Allah innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani kaga wannan innani bara'un mimma ta'budun shine la ilaha illa Allah illa alladhi la ilaha illa alladhi fatarani shine illa Allah kamar nan gurin an na'budu Allah shine illa Allah wa sanibu at-tabut shine me la ilaha kaga annafiyu la ilaha rukunin annafiyu sannan illallah rukuni na al-isbat yanda zaka lokaci kai aqida kawai la ilaha ba wani ba wani abun bauta ba wanda ya cancanta abu bauta masa kace wanda yake aqidar ka ba wanda ya cancanta abu bauta masa kai arni dole sai ka zo da rukuni na biyu illallah sai dai Allah shi kadai ya cancanta abu bauta masa shi kadai za a bauta a bauta akan gaskiya kowaye akan ƙarya aka bauta masa to shine aiki a ciki akwai rukuni na annafi da kuma rukuni na al-isbat ya ce, fadallat ala annahu la yastaqimu mu tauhid illa ma jami'a wannan ya nuna cewa tauhidi ba zai tsaya ba sai an samu wannan rukunin guda biyu ka kore bauta kan kowa ka tabbatar da ita akan wa Allah baraka wa ta'ala duk wanda aka bauta aka bauta ta bai cancanta ba Allah kaɗai za a bauta shi ne ya cancanta duk wanda aka bautatawa an bauta masa akan ƙarya Allah kaɗai za a bautatawa a bauta masa akan gaskiya wa annan nafiya wa annan nafiya al-mahd laysa bi tauhid in ka dauki rukunin korewa kawai wannan ba tauhidi bane sai kai kaida ka shine la ilaha shine ka. wannan ba tauhidi bane kafirci dan ce ba wani abun bauta to Allah fa shi ba mu ta wanda kisa tantanta shi ba abin bauta bane bisa gaskiya sai ka ce illallah sai Allah shi kadai shi in kadai in bauta masa an bauta masa saboda ya cancanta Allah ne kadai an bauta masa an bauta masa akan gaskiya amma duk wani wanda ba Allah ba zai cancanta duk wani wanda ba Allah ba an bauta masa ne akan ƙarya shi sa malam yace wa annan nafiyal mahba ma'ana korewa kawai rukunin korewa kawai laysa bi tauhidin ba tauhidi bane wal ithbatal mahba shi ma tauhidi wato tabbatarwa kawai laisa bi tauhidi shi ma ba tauhidi bane muna gane ko kace kace ko Allah ne abun bauta ko ko kace ana bautatawa Allah kaga ne bautawa nake a wannan ba tauhidi bane sai ka ce ba a bauta kowa ba a bautatawa kowa bisa cancanta sai wa sai Allah to shine tauhidi ba a bautawa kowa bisa gaskiya sai wa sai Allah shi ne tauhidi kaga annafi wal isbat muna gane ha dole ne sai an hada su dole sai an hada annafi da al isbat sannan tauhidi ya tabbata sannan bautar Allah ma ta tabbata amma za ga mutane yanzu mutum yana la ilaha illallah kuma yana rushe ta yana la ilaha illallah kuma yana rushe ta shi ta ta kullum ilala mutum yana la ilaha illallah sai ku ce kafiri da a amma ce mutum kafiri sai dai abin da yake zama kafirci in ya kudure kuma yana ta da wannan tsakanin sa da wani ya san da ya ba kuma la ilaha illallah an tana da sharuɗa na sha faɗa wa bi shurutin sab'atin qad uwidat wa fi nususil wa'd haqqan waradat fa innahu lam yantafi qa'iluha bi nafsi illa haythu yastakmiluha العلم واليكيد والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفتك الله لما أحب كيف أنت ولك فأمك ومازال هنا بيك لا إله إلا أنت أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب هنا كان لا إله إلا أنت من دون شريك إيش أبو بوتم وبلادين إن أبو ما كنوا تعلمك لتسوى أبو بوتم وبلادين هذا سنجاني sai ka yi yakini akan haka sai ka karɓi duk abin da la ilaha illa ta shi sai ka mika mata wuya shine al-ilm wal yaqin wal qabul wal intiyaj qadri ma aqul wa sirr ka faɗa da gaskiya Wani ikhlas ka faɗa dan Allah wal mahabba gina su da ki akan la ilaha illallah sai ce wafaqaka Allah lima ahabba to kuma wannan tauhidi shine abinda yake kan shine abinda yake kan da za mu kaɗaita Allah da bauta mu ji tsoronsa ya duk abin da ke ba mu tsoro ne ba yanzu qur'ani ya tsarta mu ne muke da izza walillahi la izzatu wa rasulihi wa lilmu'minin haka Allah ya mu ne muke da izza amma yanzu ka kalli wabain Najeriya musamman yankin arewa na muke da wata izza babu da wata izza yau ma ga dama za a kashe mutum hamsin ba abin da za a Najeriya ko musulmi amma ina tabbatar mara za a kashe waɗanda ba musulmi mutum ɗaya ko biyu ko uku ko hankali sai a tashi yau ma gana ma za a sace ɗari da hamsin kowanne a ce sai an bada miliyan goma goma Ka zan tafi wajen wajen wajen biliyan ɗaya da rabi wannan kuma zama kamar bayi kamar dabbobi duk wani provision da yake cikin 1999 constitution na safeguarding rai. da property da mutuncin ɗan adam ba ko musulmi ba sa enjoyin wannan a Najeriya. Ba sa yi. a abin da ba ka damuwa. Dan Allah kalli irin mutanen da ake kashewa a Sankara da Katsina da Sokoto. Kalli irin mutanen da ake kashewa a arewacin Najeriya. Amma shugabannin mu ba taɓa tunanin su mana jaje ko su zo mana jaje ba. amma rikici ya tashi a jas a nan an kashe musulmi ba wai an kaɗai ne kare kare su ba an kashe musulmi da yawa amma shugaban kasa ya musu jaje hatta waɗanda ke kurin musulmin musulmin da ya je shugaban kasa bai je da shi ba bai kuma neme su ba bai je inda suke ba ko bai neme su ba wanda aka ce za a samu su ma ina jin kyamara ko wajen dubu biyar amma duk kisan da ake a zafara babu kyamara katsina babu kyamara sokoto ba kyamara duk inda ake a nazar najeriya wurin da musulmi ne tsantsa babu wani to wannan ne ya ja mana rashin tsayawa kan hanyar allah shugabanninmu na kowane ɓangare ba sa wakiltar mu sai ‘yan kaɗan daga cikinsu a cikin sarakunanmu sai ‘yan kaɗan ne suke wakiltar mu su ma ba sa a cikin a cikin malamai sai ɗan kaɗan a cikin manyan 'yan siyasan mu sai ɗan kaɗan balle sanatocinmu darrasinmu wanda indimi. sanato ne ya fiye yake majalisar ma ba ta da amfani saboda ba ta wakiltar talakawa abin da suka sani shi ne ko su samu kuɗi ko abin da suke so ke nan samu kuɗi da kaga muna cikin damuwa yanzu lokacin da aka zuwa aka ce akwai christian genocide a nigeria har america ta kawo mana hari wannan shugaban ainihin fa ya rubuta takarda ya sanar da america cewa akwai christian genocide a nigeria a dalilin haka malaman mu suka suka nuna cewa lallai wannan bawan allah ya sauka mu musulmi ba mu yarda da shi ba wasu ma daga cikin masu kamar tsakanin da nagin malaman kaga nan fara ganin illarsa mun fara ganin illar ina tabbatar ma shugabanninmu na Najeriya sun tabbatar in dai zaɓe za a free and fair election wallahi sun san sun sha biyun rana sun faɗi me yau ba wani mutum da muke gaba da da ba babu shi inda a ce wannan gwamnati za ta zo samu mana tsaro ta ja mana da subsidy ta janye tax reform building nan da ake kokari a samar wa talakawa rayuwa mai kyau mai inganci ko da irin ta zamanin Buhari ce ko iya wannan ko iya ta zamanin Buhari ce a ce za a samar da mutane wannan wallahi da ba ruwanmu sai mu ci shugaban kasa kai kai kai kai har ka mutu amma babu kullum daga wannan musiba sai wannan bala'i daga wannan ba, sai wannan bala'i yanzu kaga abin da suka fito da shi wanda 'yan Najeriya da yawa suke da zargi a kai cewa wannan magudi ne sun san ba su yi talaka abin da ya kamata ba suna tsoron faɗuwa na farko sai suka sa kamiyar ADC a gaba cewa ba ta da kaza ai kaza za a yi ai an shugabannin ta kaza dan me ita wannan jam'iyyar ta zame musu barazana na biyu sai suka ce sai an yi gyaran ƙuri'a tun daga wajen 2011 zuwa wajen ko 2013 ne duk wannan sai sun je sun gyara abin da aka yi a cikin shekara biyu an ba da kwana 30 zuwa kwana 45 a nan ake so a bagare sai a zai kaga wannan hanya ce kuma an ka je gurin kwamfutar ko wani abu da zai yi ma in yi aiki ba kaga sun tabbatar mu ne da ƙuri'a mu ne da jama'a kuma ake zalunta kuma sun san ba za mu zaɓe su ba wannan dalilin yasa ake fitowa da wannan hanyoyin to amma abin da suka kasa ganewa kamar yadda kake ganin kana da dabara ɗari hamsin talatin da zaka yi shi kuma Allah yana da dabara ba iyaka wata zai maganin ka kuma Allah ba zai zira ido yana kallon yadda ake zalunta wannan bayan ya kyale ba kuma dan Allah ni abin da ke bani mamaki in dai kai ka san akan kujerar da ka kana yin abin da ya kamata me yasa kake tsoron yi zaɓe zaɓen nan fa aka yi kawo me yasa kake tsoron a sake yin wannan zaɓen saboda ka san ka zalunci al'umma ka cuci al'umma ka ci al'umma an kashe mutane ba a ɗauki mataki ba an sa mutane a cikin yunwa da fatara wannan shi ne dalilin da yasa ake tsoron a yi zaɓen shi ne kawai dalilin ai in dai ba kazar mutane ka sato ka sa a cikin malam malam ba me za ka ringa jin tsoron a ce as as as a ta faɗa mana inda ka san baka yi ba to amma kullum abin da muke faɗa shi ne wannan zalincin da ake yi wallahi na tiya kafin kuma sun yi duk zalincin da ka yi kai na fir'auna ba amma Allah maɗauki sarki a cikin ruwa ya makare fir'auna بقول باقولين بدريبا أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله الغيب أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار كبير من تاتي أفلا تبسرون أم أنا خير من هذا الذي هو محسن ولا يكاد يبين ألم يربك فينا وليدا ولبثت فينا من أمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكاذب يتي أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله كألا كانت يتي إن فرعون على أسلام وجعل أهلها شيعا يستطف طائفة منهم يذبه أبناءكم ويستحيي نساءكم إنه كان المسلمين لعل لكنسي إنه كان عاليا من المسلمين يتيه إن فرعون لعال في الأرض فرعون بائن جنون كده في جيدة كده بيئة بايا كسامة ما لا تجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق كان ما تعيش sai ce amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina Allah ta al'ana habar fir'auna sai yanzu wa kad asaita qabla ma kunta minal mufsidin bayan ka saba ka kasance daga cikin masu barna kafin yanzu ai ka tashi daga aiki da haka duk wanda zai zalunci yi zalunci duk wanda zai abin da ya ga dama ya yi dole dai zaka mutu kuma Allah yana dabarun da zai maganin ka Allah ya barka a duniyar ka ji ka gani ka da lafiya kuma a cigaba da mulkin Najeriya talakawan arewa kuma za suna jin daɗi wannan Allah yana da hanyoyin da zai yi da haka mu abin da yake gaban mu yanzu shine na farko shine tashin cikin dare mu ringa roƙon Allah Allah azzalimai sun takura mana Allah kai mana maganin su Allah azzalimai sun takura mana kai mana maganin su na biyu wanda zai da ƙuri'a ya je ya ƙuri'a wanda ta fi buƙatar gyara ya je ya gyara ‘yan arewa mu ne muke da jama'a da izinin Allah in mun ce wani zaman shugaban ƙasa tabbas wani zai zama insha Allah za ka bi amfani da damar mu kan bi sakaci da za su yi su kiyamun laili su gyara mu ina rumu su ba rumu da su mu mu musu mu saba da wani kuɗi ba abin da muke ɗan sa muna ci muna sha ishin. amma a ce ɗan talaka talaka abin da yake so kawai ya rayu fa ya fi dare da komai da gwamnati duk wanda ya gani da ruwa a cikin mu shi ya dawo kansa dole ka je gidan sadarwa shi ya hidima ya samo kansa ruwa in ga mutum da wuta shi ya kawo kansa wuta in ga su suna karatu shi yake biyan karatu ba abin da Najeriya ke mana rayuwa kawai muke so a ban mu mu yi ran da Allah ya ba mu yace mu kai shekara kaza shi muke so mu yi shi cin kwanciyar hankali shi ma an hana constitution ba constitution ya ba kwa right to life a chapter 4 section 33 kowa yana da right to life amma dan arewa musulmi ba shi za a kashe ka lokacin da a ga dama amma duk abin da za a ba a ganin dama wannan demokradiyyar ba ita muke so ba mu tsarin musulunci muke so muka yi tun da kuke ita kuke so ba roƙo da tsarin musulunci muka ce za mu bi ku a babu larura kuma demokradiyyar nan tana da essential element na daga cikin essential element ɗinta akwai rule of law akwai suppression of power akwai fundamental rights akwai wato multiple abin na political abin na system duka wannan akwai amma kun hana yanzu jam'iyyar ma ɗaya kuke su kuma yi sai kun karya demokaradiyya wai sai dai a jam'iyya guda ɗaya tasu saboda na rantse da wallahi tallahi billahi in dai zaɓe za a yi free free and fair election wallahi ba za ba. wallahi sun san ba za su ba da haka shine suke ta wannan kwana-kwana ko me ja ba za su ba saboda ba su yi aiki da dokar ƙasar ba sai kan kansa social breaching suke dokokin breaching suke yi ba sa aiki da su mu abin da muke cewa dan Allah daga shugaban kasa zuwa kasa dan Allah ayi hakuri ayi aiki da dokar Najeriya ayi hakuri kowa ya dokar Najeriya kashin wani ya ce subsection wani ya ce wannan constitution shine sama da kowace doka subsection 2 ya tabbatar da cewa duk wani ɗan Najeriya har shugaban kasa a ƙarƙashin doka yake to me yasa ba za a yi amfani da dokar dan a zauna lafiya ba so ake akai talakawa bango yanzu na kai talakawa bango na abu ya faru kuma sai a zargi talakawa sai a zargi talakawa bayan shugabanni su suka haɗa wannan manakisar kuma da ƙarshe manyan arewa su tsare su akwai mutane daga cikin manyan arewa wanda tun daga shugaban ƙasa ya sauke su a mukamansu wallahi bai ƙara neman su ba sai dai sanin rinda zuwa suna cusa kai babu kwarjini amma suna ganin wata jam'iyya ta fito da za ta maganin su kuma an nemo waɗannan mutane ku yanzu sai za a cuci arewa za a nemo ku sai za a cuci musulmi ɗan ku za a nemo ku ana zaman lafiya gwamnati zuwa kawo ba za a za ku mure ta ba da mu dai ƙarshe addu'a miki ya ubangiji duk shugaban da yake nufin alkhairi Najeriya Allah ka tabbake shi duk shugaban da yake nufin alkhairi ga arewa Allah ka tabbake shi duk shugaban da ya tsana arewa yake jawa arewa bala'i yake jefa arewa cikin musiba ko a jefa arewa cikin musiba baya daukan mataki ya ubangiji Allah ka raba shi da mulkin Najeriya mai nufin gyara Allah ka taimake shi wanda bai nufin gyara Allah ka tarwatsa shi ka daidai ta shi kawo mana shugabanni na kwarai subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh